Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis 25 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za mu ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya da ke Abuja hedikwatar kasar ta gabatar da mutane 20 da ta samu nasarar shafke su waɗanda ake zargi da aikata miyagun laifuka. sannan kuma a cikinsu an samu cikin mutanen da suka gudu daga kuje prison nan da aka yi kwanakin baya an same su kusan guda bakwai ne kuka same su za kuma a ji cewa masu ruwa da tsaki sun buƙaci majalisun najeriya da su ba da fifiko ga ɓangaren ilimi kiwon lafiya a kasafin kuɗin 2023 muna kuma ɗauke da rahoto na musamman tare da zainab babaji baya ga haka kuma muna tafe da shirin wasanni to amma kafin nan ga mahmud lalo da labaran duniya jama'a assalamu alaikum gwamnoni daga najeriya da kamaru na shirin bude kasuwanni da sake gina makarantu da ke kan iyakokin ƙasashen biyu bayan da hukumomi suka ayyana cewa an kawar da mayakan boko haram daga ɗaukacin yankunan gwamnan jihar borno baba gana umar zulum na najeriya ya ce shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da umarni ga gwamnonin da ke kan iyakokin najeriya da rikicin boko haram ya ritsa da jihohinsu da su yi aiki da takwarorinsu da ke makwabtaka da su wajen maido da harkokin yau da kullum a yankunan zulum ya kara da cewa gwamnoni daga ƙasar kamar da najeriya za su sake buɗe kasuwanni da gina makarantu a garuruwa da ƙauyuka inda aka fitattaki mayakan na boko haram kwamishinan rundunar sojin ƙasar japan ya yi murabus a yau alhamis yayin da ake ci gaba da bincike kan kisan da aka yi wa tsohon firayim ministan ƙasar shinzo abe a watan yuli yayin da yake magana a wani taron manema labarai itaru nakamura ya yi nuni da manyan taruka da za a yi a kwanan nan waɗanda suka hada da jana'izar abe a wata mai zuwa da taron ƙasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na g7 da za a yi a hiroshima a matsayin tarukan da suke buƙatar kyakkyawan shiri na tsaro don a kaucewa aukuwar irin abin da ya faru a kan abe a ranar 8 ga watan yuli aka harbe abe har lahira a wani gangamin siyasa a birnin nara da ke yammacin ƙasar ta japan inda ɗan bindigar ya yi amfani da irin bindigar nan ta hannu a take a wurin aka kama sai su yayi magami da ake zargi da aikata kisan abe ana kuma ci gaba da duba lafiyar kwakwalwarsa a asibiti labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet a ranar alhamis ta yi kira ga shugaban rasha vladimir putin da ya dakatar da hararen da yake kaiwa a kan ukraine jami'ar ta majalisar ɗinkin duniya na magana ne yayin da yakin ya kai wata shida da farawa inda ta kuma yi nuni da halin da ake ciki a tashar nukiliya ta Zaporizhia. Tana mai cewa faɗan da ake yi a yankin na tattare da mummunan haɗari ga fararen hula da muhalli. Rasha da Ukraine na zargin junansu da hararen da ake kaiwa a kusa da tashar nukiliyar. Lamarin da ya kai ga har hukumar da ke sa ido kan ayyukan nukiliya ta ƙasa da ƙasa wato IAEA e ta ce za ta tura tawaga zuwa yankin don a tabbatar an kare tashar. a ranar alhamis bachelet ta yi kira ga dakarun rasha da ukraine da su tabbatar sun kiyaye haƙoƙin bil'adama tana mai kira ga ƙasashen duniya da su himmatu wajen hukunta duk wanda aka samu da laifi ƙungiyar taliban da ke mulkin afghanistan ta yi kira da a kawo ƙarshen takunkumin tafiye-tafiye da aka ba wa shugabanninta a wani mataki na ganin an ɗabbaka sha'anin diflomasiyya yayin da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya rabu gida biyu kan ko a sauwaƙe wa shugabannin ko akasin haka wa'adin wata alfarma da kwamitin ya samar wa sha uku daga cikin shugabannin kungiyar na janye takunkumin tafiye-tafiyen ciki har da ministan harkokin wajen kasar amerikan muttaki ta kare a ranar juma'a da ta gabata bayan da kasashen da suke zaman sasantawa suka gaza cimma matsaya kan tsawaita dage takunkumin akalla jami'an taliban ɗari da 135 takunkumin tafiye-tafiyen ya shafa wanda har ila yau ya hada da rufe kadarorinsu ƙarƙashin wata matsaya da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya cimma a 2011 ɗage takunkumin jami'an taliban ɗin sha uku ya ƙare ne a ranar juma'a da ta gabata bayan da ƙasashen yammaci suka ƙi amincewa da sabunta matsayar saboda zargin ƙungiyar ta taliban da gaza cika alƙawuran da ta ɗauka na mutunta haƙoƙin 'yan ƙasar kafa gwamnatin da za a dama da kowa da kowa da kuma yaƙi da ayyukan ta'addanci. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shinin. Rundunar 'yan sandan Najeriya da ke Abuja hedkwatar kasar ta gabatar da mutane 20 da ta samu nasarar cafke su waɗanda ake zargi da aikata miyagun laifuffuka. rundunar har ila yau ta sanar da cafke wasu ƙarin mutane sha ɗaya 'yan jami'a da ke cikin ƙungiyoyin tsafi daga abuja ga rahoton da shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana Nasarar hakan ya fito ne cikin bayanan da kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya CSP Olumiwa Adejobi ya gabatar kan miyagun mutanen da ake zargi a Abuja inda ya ce an cafke waɗanda ake zargin a wurare daban-daban daga faɗin ƙasar kuma dukkansu sun amsa laifukan da suka aikata yayin gudanar da bincike a kansu DSP Mustapha Bello Abdulkadir ya bayyana irin makaman da aka samu a hannun miyagun 'yan ta'addan. Makaman da muka samu dai gaskiya akwai AK-47 guda 20 da wani abu ne aka samu AK-47 47 sannan akwai wasu pump actions guda goma akwai pistols locally made ones da ake yi yawanci a Jos kamar guda biyar ne ina gani muka samu eh, sannan mutanen da aka samu na garkuwa kuma a yankin Jos da Bauchi da Adamawa da Kaduna sannan kuma a cikinsu an samu cikin mutanen da suka gudu daga kuje prison nan da aka yi kwanakin baya mun same su kusan guda bakwai ne muka same su daga cikin waɗanda aka cafke har da waɗanda suka amsa cewa su ne suka hallaka honorable musa mante dan majalisar dokoki dokokin jihar Bauchi tare da garkuwa da matansa biyu da yarsa mai shekara ɗaya tare da wani tsohon DPO 'yan sanda kamar yadda DSP Mustapha Bello ya kare a kai. Daga maganganun da aka masu shine suka bayyana cewa su suka yi wannan abubuwan da ake zargin su da shi. DPO wai ya dan takura masu tun yana aiki yanzu ya ritaya dan Bauchi ne ya yi ritaya wai ya takura masu tun lokacin yana aiki. So bayan ya ritaya ne suka bi shi har gida suka kashe shi. Sannan dan majalisan shi ma dai yanda suka yi bayani cewa wai sun dan samu wani abin nan da shi ne shi yasa suka yan Najeriya kamar Honorable Sa'idu Kabiru Gombe ya ce idan ana wadatar da jami'an tsaro da kayayyakin aiki da suka kamata ba shakka kasar za ta yaƙi matsalolin tsaro da ke addabarta. Babu shakka idan dai Najeriya aiki za ta yi ma'aikatan Najeriya suna da kwarewa matankucin kwarewar dukkan wani jami'in tsaro da ke kasashen duniya waɗanda suka ci gaba. A wani lokaci akan samu sakaci ne yayin da su jami'an tsaro suke kallon kamar ba inganta musu kayan aiki ba amma matukar za su samu kayan aiki to suna da kwarewar da za su yi bincike ke su bi diddige su gano kun mutane kuma daidai wannan lokaci da kasar take fama da matsalar tsaro da babu shakka wannan abin ta goma shine kuma abin a yaba musu da tsaro na Najeriya kazalika masanin tsaro a kasar Yahuza Amal Getso ya yi kari da cewa na jinjina hukumar 'yan sanda na iya zakulo waɗanda suka amsa irin waɗannan laifuka waɗanda aka aikata wanda aka kasa aka gaza gano waye aikata su kama tun da yanzu an zo shafi an zo lokaci wanda Allah ya sa aka fara kaiwa ga gaci wannan abun madalla ne ne kuma abin ayaba ne amma dai ga laifuka nan ana aikatawa barkatai a filin Allah ba a boye ba to ya kamata a ce irin waɗannan abubuwan ana bin su bisa ka'ida babu wanda ya ce kada hukumomin tsaro su aiki amma a yi abin bisa ka'ida da tsarin yadda ya kamata kada a koma harbata mace har ilau daga cikin nasarorin da rundunar 'yan sanda ta ce an samu har da cafke wasu daga cikin gangan 'yan boko haram da suka gudu daga gidan yaron kuje a lokacin da 'yan ta'addan iswap suka kai hari da wasu 'yan kungiyar tsafi ta black axe da aka kamo kamo su daga garin Ekoma ta jihar Edo suka kuma amsa cewa suna wannan mugun aikin. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiya. A Najeriya dai masu rawa da tsaki a fannonin rayuwa sun bayyana cewa ya zama wajibi gwamnatin kasar ta ba da fifiko ga bangarorin ilimi, kiwon lafiya, tsarin iyali da kuma fannin sana'o'in al'umma a kasafin kuɗin shekarar 2023 don samun sauki a matsalolin da ake fuskanta a kasar a yayin taron bita da ya gudana. wakiliyar muryar amurka halima Abdurra'uf ta halarci taron ga kuma rahoton da ta hada mana daga abuja Masu ruwa da tsakin dai sun yi wannan kira ne a yayin wani taron bita da ya gudana a birnin tarayya Abuja na haɗin gwiwa tsakanin hukumar kidayar al'umma ta Najeriya wato NPC babban bankin duniya da kuma ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar ga 'yan jaridu domin neman su ci gaba da bada gudunmuwarsu musamman a wajen yin rahotannin farkar da gwamnati a duk matakai kan nauyin da ya rataya a wuyansu da ma wayar da kan al'umma da su tashi tsaye su rika bibiyan al'amuran gwamnati don kawo ci gaban da ake nema a ƙasar. Yayin taron da an bada muhimmanci ga tunatar da gwamnati gwamnati akan gibin da ake samu a kasafin kuɗi ga bangarorin ilimi kiwon lafiya da ma inganta sana'o'in al'umma a ƙasar domin samun sauyi a yanayin matsin da ake ciki da kuma rage ko kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi ƙasar ciki har da na tsaro tsohon dan majalisar da ya wakilci mazaɓar makarfi kudan na jihar kaduna a tarayyar najeriya hanarbo muhammad usman kuma ɗaya daga cikin mambobin tawagar da suka shirya taron ya ce bajet na 2021 abubuwan da aka ware misali kan shi kan shi family planning har yanzu 1.2 billion wanda ba a sake shi ba muna august kuma muna magana ne na kasafin kuɗi na wannan shekarar 2022 na wancan shekarar da ta wuce ba a ma saki ba so in aka ci gaba a haka saboda Allah zai yi wuya a samu nasarar manufar da ake so a samu kun ga ya zama wajibi a kira ga gwamnati musamman ma'aikatan kuɗi official accountant general a releasing wannan kuɗi kuma kamar yadda muka yi bayani a nan ba da dadewa ba za a tura bajet zuwa majalisa ya zama wajibi majalisa ta ba ilimi kiwon lafiya da inganta sana'o'i na jama'a fifiko a kasafin kuɗi na shekarar 2023 kenan wanda kamar yadda na ce shi ake shiri nan da za a yi gabatar kuma shi yasa muke so musamman masu ruwa da tsaki su kasance sun yi amfani da daman da Allah ya ba su ta kujerun da suke na yin abin da ya kamata su su don ci gaban al'ummar Najeriya. Honorable Usman ya kuma kara da cewa mu kaɗai ba za mu iya wayannan ayyukan ba dole mu haɗa hannu musamman da 'yan jarida don wayan da jama'a kai da kuma kira ga ita kanta gwamnati domin ta yi abubuwan da ya kamata. Muna maganan cewa bayan gwamnatin tarayya akwai gwamnatin jihohi akwai ƙananan hukumomi to kowane mataki akwai abin da ya kamata kowane gwamnati ta yi. kamar yadda muka jaddada kudaden da ake kashewa wanda ake warewa don misali taimaka ma jama'a kusan ba da yawa inda aka ma ware wani kudade ba a sakin wannan ainihin kudade ko menene mata da ke kan gaba wajen kulawa da iyali ke cewa a game da samun kulawa a fannin kiwon lafiyar kasar ga bayani habiba isa balarabe gaskiya asibitin gwamnati to in dai talaka ne wani lokaci da ya je asibitin gwamnati wallahi da ya je private tunda ko an kawo magunguna kyauta ta da ba su ba magunguna ba idan har likita ya rubuta miki magunguna kusan kala bakwai ko in kin yi sa'a za ki samu kwaya biyu da ki samu vitamin C da malaria ba gaskiya shi dai talaka ba abin da yake bukata a rayuwar nan illa ka bashi ka ba 'ya'yan shi ilimi a kuma taimaka mana da magunguna a asibiti talaka abin da ya fi damin shi kenan a rayuwar nan ta yanzu suna na fita Musa ina kiran gwamnati ne su taimaka saboda asibitocin gwamnati gaskiya muna samu akasi saboda babu abin da ya kamata a dinga yin amfani da shi a asibitin nan ina kiran gwamnati don allah su tashi ne ta taimaka kudin da gwamnati ke warewa ka ƙara wurin fannin kiwon lafiya ba kowa ce da kuɗin zuwa asibitin kuɗi ba yanzu. Ga abin da ɗaya daga cikin 'yan jaridu da suka halarci taron bitar da aka shirya don haɗa gwiwa da su ke cewa. Suna Joshua Adams suna ki da Radio Nigeria. Ɗan jarida dama shi aikin shi ya samu cewa ya samu karin ilimi akan abubuwan da ke faruwa. Saboda in kana rubuta labarai za ka rubuta akan abin da ka sani ne. Da wannan kiran da aka kira mu aka kara mana ganewa akan abubuwan da ke tarfe a kasar nan kiran da nake ma kasar nan gaba daya shine cewa Najeriya kasar mu ce nan aka haife mu nan muka yi girma kokarin da gwamnati za ta muna cewa ta yi tabbatar an shirya dokoki wanda za su taimaka ma matsasa su samu aikin yi in sun samu aiki za su taimaka ma kansu za su taimaka ma iyalan su za su taimaka ma kasa gaba daya. kusan kullun 'yan Najeriya na kokawa a game da yadda ake tafiyar da bangarorin kiwon lafiya da ma ilimi a kasar inda masu ruwa da tsaki ke ganin cewa dole ne a sauya salo a samu mafita ga giɓin da ake samu don kawo ci gaba da ake bukata a waɗannan wurare. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Halima yanzu kuma ga Zainab Babaji ɗauke da rahoto na musamman. Shekaru fiye da goma kenan tun bayan da sassa da dama na Najeriya suka samu kansa a yanayi na rashin tsaro. Ba kasafai hukumomi kan fito kai tsaye su bayyana yadda matsalar tsaron take ba, sai dai a kullum cewa suke suna ɗaukan matakan kawo ƙarshensa. Matsalar tsaron a Najeriya ya kai yanayin da an kashe dubban mutane, an ƙona dukiyoyi masu ɗimbin yawa, wasu da dama da suka tsira da ransu sun rasa wasu sassa na jikinsu. Garuruwa da dama sun zame kango saboda ayyukan 'yan ta'adda yayin da miliyoyin jama'a a ƙasar ke gudun hijira wasu ma ba su san inda iyalansu suke ba. Sanata mai wakiltar Bauchi ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya Lawal Yahaya Gumau ya yi shimfiɗa kan yadda yanayin tsaro yake a Najeriya. Sha'anin tsaro dinnan sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin ya taɓarɓare ya taɓarɓare yadda ya wuce hankalin kowa. Duk wani abin da mutum zai iya tunani abin ya fi ƙarfin hankalin shi. Sai dai Allah Ubangiji ya kare ya kawo mana karshen wannan ba wanda kuma isa. In gadaranka Abuja ne ma ya tabbata Abuja ma is not safe. A makon jiya ne hukumar da ke wayar da kan jama'a a Najeriya ta gudanar da wani gangami kan rahoton da ke cewa 'yan ta'adda na ɗaukan ƙananan yara aiki suna koyar da su ayyukan da suke yi. Daraktan hukumar wayar da kan jama'a a jihar Nasarawa, Madam Priscilla Gondu Alo, ta ce duk da shike ba su samu rahoto kan yara da 'yan ta'addan suka ɗauka aiki a jihar ba. Furcin gwamnan jihar Injiniya Abdullahi Sule na shigowar 'yan ta'adda a wasu ɓangaren jihar ta Nasarawa ya sanya hukumar wayarwa al'umma kai don su kula da take-taken 'ya'yansu. We are sensitizing the people so that they be aware that this is what is going on and be on the alert. Ta ce muna wayar wa jama'a kai ne kan su san abin da ke faruwa su kuma kasance a faɗake saboda mu kare 'ya'yanmu. Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce suna ɗaukan matakan daƙile matsalar tsaron. Ɗaukan ƙananan yara aiki ba zan tabbatar ba zan kayyatar ba saboda shi sha'anin wayannan bandits yanzu sun zama ruwan dare you suna kusan ko'ina a wannan ƙasa amma mu a jihar Nasarawa abin da muka yi ta yi kuma Allah ya taimake mu shine duk inda muka ji labarin suke mu muka yi amfani ne da 'yan security su bi su a kore su wai don suna daukan yara aiki a kananan hukumai wannan ne gaskiya ni ban ji ba ban ji wannan labarin ba eh to banda haka a cikin yan kwanakin nan ka yi batun cewa akwai wuraren da ake samun matsalolin tsaro a nan jihar Nasarawa me kwarai da gaske akwai lokacin da mu muka zo muka samu a karamar hukumar Toto misali kila yanzu da kuke zaune nan kun ga shi a speaker dinmu na na kakakin majalisar mu na jiha wanda shi ne mutumin totun kuma maganar da ya kawo shi kenan shi yasa duk maganar security na kan tashi da a tsaye in fara yin shi to in suka ji labari haka sai su kawo to sai sai mu ji to to mun taba zuwa lokacin da mu muka zo shekarar 2019 mun samu labari cewa tun shekarar 2014 zuwa 15 akwai waɗansu wai su darussalam wanda aka taba koro su daga niger suka zo suka zauna a toto a wani wuri shi utu tun suna kaman guda hamsin suka kai ɗari suka kai wajen kusan ɗari biyar daga nan sai mutanen boko haram wai suka aiko wajen su cewa tun da yake sun yi yawa haka kuma sun yi karfi a wajen su zama tare da su labarin da muka samu daga cikin iyalinsu da muka kama suka ce sai suka yadda suka zama su ma boko haram to suka je kai har wajen dubu uku da wani abu a wajen to lokacin allah ya taimake mu na kai kara wajen shi shugaban kasa cewa ga damuwan da nake da shi sai aka shirya wani irin joint operation da sojojin ruwa wanda suka bi riba benue da sojojin sama da su 'yan sanda daga kasa da sojojin kasa da vigilante ɗinmu you aka samu aka shiga aka yi face-face da su suka samu wanda za a kashe a kashe wanda za su gudu su gudu suka samu suka gudu so iyalinsu yara kanana da mata su ne har muka kwaso su wajen ɗari tara da muka zo da sunan to daga nan kuma mu ba mu ci mutuncin su ba muka kwakwashe shi wannan yan suka ce su iyali ne daga jiha kaza sai mu tura su can wannan daga wuri kaza muka haka muka rarraba su ko ina da ina to mun ji labarin su wayannan mutanen tunda sun taba jin daɗin wannan waje wayan suka ɗan daga cikinsu sun sake dawa wajen muka sake haduwa da sojoji to kila wannan maganan kike nufi cewa sun haɗu to wannan ne maganan to amma daga jin labarin ba mu sake zama ba mun sake kira sojoji da abin nan da yan vigilante suka sake shiga wannan dajin to shine report din ma da na zo nake saurara yanzu daga wurin abin Gwamnan na jihar Nasarawa ya kuma yi ƙarin haske kan rufe makarantu a jihar saboda tsaro. Yino dalilin da muka rufe makarantu mu dai a jihar Nasarawa mun yi sa'a tun da aka fara waɗannan runduna-runduna ba a taɓa zuwa an ɗauki mu daga makaranta ba to kuma ba mu so a fara. you to tun da yake mun hangi wannan haka yake kuma waɗansu daga cikin makarantun sun fara samun wasiku daga cikin waɗannan mutanen cewa za su zo wannan makarantun to kuma muka duba cewa makarantun nan yara dama sun kare jarrabawansu wayansu wuraren saura sati biyu wani saura sati daya a rufe sai muka ce a rufe kawai tun da yake kar ayi wannan to amma bayan rufewan ba mu tsaya nan ba sai muka sake kiran security meeting you know, cewa to fa gashi ga labarin da muka samu ga dalilin da muka rufe makarantu me ya kamata a yi sojoji suka faɗi abin da za a yi yan sanda suka faɗi wanda ba maganan da za a faɗa wa duniya ba ne suka ce kuma ga abin da za su yi ga inda za su shiga ga inda za su yi to kuma haka aka yi to kuma kada akwai alama lokacin ma sun turo mana cewa wayansu da suka je kuje prison sai an kwaso wayansu daga kuje prison din an zo an aje su a wayansu garuruwan mu in haka sun aiko wa yannan garuruwan cewa za su zo an sake zuwa wannan to kaga dole mu ɗauki matakai muka ɗauki matakai muka tabbatar an je an kai tsaro sosai a wayannan wurare to kuma allah da ya taimake mu ba wani damuwa da aka samu Jami'an tsaro suke da alhakin tsare lafiya da dukiyoyin jama'a a ciki da kan iyakar ƙasa. Sanata mai wakiltar kudancin jihar Bauchi a Majalisar Dattawan Najeriya Lawal Yahaya Gumau ya ce. Sun gaza, tintintini suka gaza, saboda ai lokacin Goodluck Jonathan zatanmu shi ne gwamnati ne kawai ta gaza jami'an tsaro za su ba a samu gwamnati mai kyau ba ne. Muna zaton President Muhammadu Buhari in ya zo wannan harkan tsaro din ba za ta wuce wata uku zuwa shida ba. Bawan Allah nan ya zo komai kin shi da mutum yake yana iyakan kokarin shi sai dai abin ya fi karfin shi don babu wani shugaba na gari da zai ce yana jin daɗi yana iya barci Yadda ake kashe bayan Allah a Najeriya nan musamman a arewa ko ina ismasa ƙarya ne a ce mun Buhari bai gaza ba ya gaza jami'an tsaro kan sun jima da gazawa ma dama to ni har yau bana zargin Buhari da rashin adalci dan yana iya kokarin shi abinda in ba shi bane in wani ne shugaba abin da ya fi haka was Ko me majalisun dokokin na Najeriya ke yi wajen samar da tsaro a ƙasar? ba abin da ba mu faɗa a majalisa cewa mafita shine a canja shugabannin jami'an tsaro lokacin da su burutai suke kan kujera ai da muna ganin in dai an canja su kawai to muna ganin ƙasar najeriya za ta yi saboda su ne kamar masu jawo matsala din yanzu mun kawo level din ma ba a ma maganan su wanda aka canja din saboda su ma sun fi waɗancan kasawa gaskiyan magana mun saba wa Allah ne a Najeriya Allah ya yi fushi da mu to amma laifin kowa in ba mu gyara halin ba ba yanda za mu fita mu dai babban aikinmu a ƙasa shine mu yi dokoki mu yi budget budget ɗin da muka yi. mu bi shi mu ga ana yin abin da ya kamata duk kuɗin da sojojin najeriya nan suka nema dan yakin yan ta'addu mun yi musu aprobe duk shugaban ƙasa ya ba su duk wata doka wanda za mu kafa wanda za ta taimaka a dakila wannan a ta'addanci mun yi ta saura doka ɗaya ne wanda zan ce mun kasa yi wanda kuma ni a ra'ayina na yadda a yi ita ce a je a yi bombin jejin na Sanata mai wakiltar Bauchi ta kudu kenan Lawal Yahaya Gumau. Hafsan hafsoshin Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya ya shaida mun cewa dakarun Najeriya na aiki tukuru kuma suna samun nasara. Sha'anin tsaro babu inda yake a ce ɗari bisa ɗari an kammala shi. Amma muna samun wannan sarori ko ina gwargwaron hali kuma insha Allah za mu ci gaba ƙarin samu abinda da kawai muke bukata mutane su dinga ba mu ƙarin goyon baya don waɗannan ba da sama suke ba an san su an gan su an san inda suke in an kawo labari kamin su aikata azar su kaga sai mu same su a barbari sai sun yi sun kare sannan a kira mu tun da kaga soja bai yiwa yana ko ina ko ina amma inda muke in an samu labari kamin abin ya faru kaga da mu da sauran mutane sai a da karfi da karfi sha'anin tsaro sha'anin da ya jami kowa da kowa so in ka ga wani abu kai ma ka ce wani abu Al'umma dai na kan roƙon Allah ne ya kawo musu sauƙin rashin tsaro da ke aukuwa a sassa daban-daban na Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Madalla daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. mai saurare barkanmu da sake saduwa a wani shirin na takaitattun labaran wasanni ina fata ana cikin koshin lafiya a shirin namu na yau za mu waiwayi batun shirin da hukumar kwallon kafa a najeriya ke yi ne kan gudanar da zaben sabbin shugabannin hukumar kwallon kafa a yayin da wa'adin waɗanda suke kan karagar mulkin ke kawo jiki sai dai rahotanni na cewa shugaba muhammadu buhari ya gargadi hukumar wasanni na kasar da cewa ba zai lamunta ba a kawo na kasu ga ci gaban kwallon kafa domin kuwa wasan kwallon kafa ya kasance jari a kasar shugaba buhari ya shaida hakan ne a sa'ilin da ministan matasa da bunƙasa harkokin wasanni chip sanda dare kawo wa shugaba buhari daftarin shirin bunƙasa harkokin wasan kwallon kafa na shekara goma to ganin cewa shugaba buhari ya buƙaci hukumar kwallon kafa ta gudanar da zaben shugabannin hukumar a watan gobe na satumba sai dai akwai masu ganin zaben ba zai yiwu ba alhaji shayabu gara gombe jigo ne a fagen guda da harkar kwallon kafa ya yi bayani abin da ya sa a nasa hasashen zaben shugabannin hukumar kwallon kafa a najeriya ba zai yiwu ba da ma wasu abubuwan da ke kawo na kasu wa fannin kwallo a najeriya na ce ni zaben nan ma ban tabbatar akan za a yi shi ba saboda wasu dalilai haka Hey. yanzu lalata arewa harkar kwallon gaba a Najeriya za a ci gaba saboda yanzu ko shugaban kasa ya faɗa harkar kwallon gaba na ta zama kasuwanci shine muke so a yi wannan gyara ta shi yasa na ce wannan zaɓe in kaga an yi shi sai dai wani ikon Allah in kuma an kaga za ka yi shi to kwamitin nan ma da shugaban kasa ya kafa bai da amfani. kai din nan dai ka ba su shawari akan hanyar da za a bi don saboda warware abin don na ga shugaban kasa yana ba da gargaɗi kan cewar lalle a tabbata da an yi wannan zaɓe a cikin wata mai kama nan kai kuma gashi kana ce da ma a ce an yi wannan zaɓe. wasu kafofin yaɗa labarai suna ma cewa kai nan da victor efeba kuna goyon bayan wani dan takarar kuma gashi kana ce zaben ma ba zai yi ba shin ina gaskiyan labarin da kwallon kafa a Najeriya Alhaji Shayabu Gara Gombe abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Gwamnoni daga Najeriya da Kamaru na shirin buɗe kasuwanni da sake gina makarantu da ke kan iyakokin ƙasashen biyu bayan da hukumomi suka ayyana cewa an kawar da mayakan Boko Haram daga ɗaukacin yankunan. gwamnan jihar borno na umar zulum na najeriya ya ce shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da umarni ga gwamnonin da ke kan iyakokin najeriya da rikicin boko haram ya ritsa da jihohinsu da su yi aiki da takwarorinsu da ke makwabtaka da su wajen maido da harkokin yau da kullum a yankunan kwamishinan rundunar sojin ƙasar japan ya yi murabus a yau alhamis yayin da ake ci gaba da bincike kan kisan da aka yi wa tsohon ministan ƙasar shinzo abe a watan yuli yayin da yake magana a wani taron manema labarai itaru nakamura ya yi nuni da manyan taruka da za a yi a kwanan nan waɗanda suka haɗa da jana'izar abe a wata mai zuwa da taron ƙasashe bakwai da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na g7 da za a yi a hiroshima a matsayin tarukan da suke buƙatar kyakkyawan shiri na tsaro don a kaucewa aukuwar irin abin da ya faru akan kan abe To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku mu kwana lafiya.